Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, zamani ha, zamani ha. ya fuke da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, zo kukan gida nasu shi ɗan yake ji, su bayar masu rikai sun zo da sai da ka je ka gama yawon ka a gari ka kalla yan mata sai ka zo ka ta zaka ka je bani ah, ah, ah, ki kwantar da hankalinki idan na kwanta ke ce idan na tashi ke ce in na tafiya ke ce Allah za san haka a a ai kina cikin zuciya na can da ka gefe gefe ai labi ashe ina da babban matsayi a a a a babban matsayi kai sosai da sosai wallahi sarki yana da sha'ayin sarki shi haji dan aramu saurayin nan na kin aike shi nan bayan layi ka yaro je ka can ka ce a baka tribu ko tagi ai hajiya ba wannan ba ya duk ai <laughs> to ai to <laughs> ce na to kudin zan bada ka ce kai ma dan hannu eh, ne ya sunan ka yaro eh ai bajoga kenan bajoga gaskiya za a yi da kai ala ba albarka to kaga in za ka zo ai sai ka ringa dan sako irin wannan dinko. <laughs> Eh. ala ka albarka ai bajoga kenan <laughs> kama kana shan sigari a'a wallahi ƙarya kake yi ba sha nace ba zai yiwu ba idan baka shan sigari me ya kai ka yawo da sigari ai saboda gudun ta kwana ne to wallahi ba zai yiwu ba ka je ka nemo wacce take shan sigari ku jone da ita ba ne ba ya ishe ni kinga Yasira! Wai dama kin iya keke? Rabi ka ɗauke ni, girman falo? To ai ban taɓa gani ba ne ba kina hawa keke, yasa abin ya ban mamaki. Kama dai ka san da ganin unguwar nan za a hau keke za a hau mashi. <laughs> Gaskiya ne wannan. A to Yasira dama kin san me da zuwan gaya miki? A wato Yasira dama ba wani abu ne yasa na tare ki Ki haƙuri. Na dawo mu sasanta tsakaninmu. duk wani abu da ya faru ki kyale ki manta da shi ai na san za a dawo wato ka je ka nemi yar gidan dagaji baka samu ba bari ka dawo kan karamar katanga ba haka bane ba kin san me yake faruwa ne yasira gaskiyar magana abin da sake ga ina ta zulla zullan na tunani nake kada iyayenki su je su ki amincewa da wannan abin namu saboda ke riga kin san iyaye na gaba ɗaya unguwan nan ba wanda bai san irin ɗabi'arsa ba ba wanda bai san halin mutanen cikin gidanmu ba shi yasa ga ina ta zamewa to amma idan har ki alƙawarin cewa zaki shawo kan iyayenki su yadda da wannan abun to ba matsala ni ta bangare na ba matsala amma kuma nan ma kayi magana to amma idan muka daidaita ni da kai batun iyayen naka kuma ba za a yi kar ki damu ni iyaye ba ni da matsala da su kar ki damu ke dai kawai abin da nake so ki min alƙawarin zaki shawo kan iyayenki su yadda da abin nan namu dan Allah ba damuwa zan iya ma iyayena magana amma gaskiya akwai wata bukata wata iri ce faɗa mu kar daga bayan mu sasanta ka sake kuma gidan yar dagaji a'a na rantse da Allah ba zan koma ba ma ta so na to me zan ji in mata wato da tana son ka da komawa za ka ba zan ma bar maganan nan ma ba zan koma ba insha Allah ba zan koma na yi alƙawari kwarai da gaske to shikenan na kai yanzu ba inda zai ko mu je da rakaki To ko za ka rage ma hanya? Ah. Gashi ba wajen zaman dan banza. <laughs> To shi ke nan muje. Ke? Ya nan din. Ya nan tana. Gaci nan. ga maganin nan kai amma baka da tunani ka kawo ni wajen mai bakin mai ka ce ka kawo ni wajen magani to in magana bakin mai na ni da nake juye a sati biyu saboda babur ɗina kai samu matsala to amma wanne kalar bakin mai kake juye da shi a ni wanda nake juye da shi wani ne mai da yi haka za ka ga sunan haka ba na gane sunan a haɗaiki anya ba fura suka dura ma a galan ba ibana wannan kamfani na ABY Lubricant sun tanadar muku bakin mai daidai da motoci kilar zamani. Sannan kada ku manta muna da Ultra Super saboda kuma manyan motoci ma'ana tireloli, tifofi su kuma shine man juyensu Sannan kuma kamar kai da ka zo da a daidaita sahu wannan kamfani ya tanadi mai daidai da masu a daidaita sahu lita biyu wato 2 lita shine ainihin wato tubo cycle ko t shi ma daidai da masu adadin ta sahu to yaya aje aiki <laughs> ya aiki ta girgizo mu je a masa juye me haɗa ku da wani yarinyar mutunci ne yarinya muke kallon kallo ta yan fim firfilata ko Zanta na ƴata ce dan girman ubangiji kwarai kuwa Allah ya taimaki dai cin mu daga yau sai yau kar in sace ganin wani abu ko kallo ko hanya kada ya haɗa ku da ita kuna ji na to ai ni gani ne bata rubin sa ba uwarta ta ɗauko mata na tsala tsala suna nan guda hudu farare ɗaya Nijar ɗaya Saudiya Balarabiya ɗaya Chadi ɗayar Najeriya. Amma a WhatsApp ko haɗu ko? Wani a chatin a ido da ido. Kai ai wannan ne uban Allah Allah ai makocin tantiri ne. Wai mallam an ka ne. Ta taɓa na ne wannan. Mallam fa. Makocin Alhaji Iliyasu Tantiri ne. Iliyasu Tantiri? Eh. Jagoran yan daraktoci na duniya? Eh. Eh. ji abin da gaya muku? ji da gaya muku? ina sane. Amma kuma ai kuma baka san wani abu an mulki ya kai shekara ashirin a mulkin amma bai taɓa zuwa hawan doshi ba saboda ba shi da tsayi. da toki ne zai take Allah ta mulki ka kai da Allah ya lai daga daga wala wallahi mista ne Allah ya baka kuɗi lafiya a ah, ai haduwa kuma ya tafi sigara da kai dade hakku kuma ku sha ƴaƴan banza mu ne ƴaƴan banza kwarai kuwa da kamar rashin kunya ne idan nan da awa ashirin da hudu in na so he kun tattara naku naku ina ko ranka kanka a garin nan ba shi da shi he godiyar ubangiji ba za mu raina ka baranka he godiyar ubangiji Allah ya ah, taimake na godiya masarautar galata muka yi ku fi a hankali amma za mu iya gara ko ba da kusa ya wuto amma da kule kule na hana a garin nan dan Allah k'a hakuri za mu gore da ku kai hakuri eh, in ka ga ma kai tsayi kokari ɗaya za mu yi masa mu je kamfani a ƙara matsawo inda ana yi wallahi wallahi tura san yi kokari wallahi ya suka yanke duro suka kike ne irin girman sa ko Allah na ba wai zai ce wala tura san yi kokari Allah

Surkan zamani murjani ne, samma wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha. surukan zamani haka da kai ba ina kan haka kana da sha bakwai zaka dauki yan takwas haka ake yi yan takwas kawai na kamar ya wallahi ba wallahi na wallahi a a akwai ina bin ka bashi ko bashin me akwai bashi da nake bin ka yadda ne mu goyen babba mai gidan mutanen mai riga mai gida da masallaci har da zauri. Yadda ne mu babba kai ba da kalin mata. Yadda ne to idan nake ya ci a kai to gumama sannan kuma a da abu a a coge kake mu wani coge ne ma aje mu nan yanka ba gashi aje yanka shi yasa na ji na firi yau nake eh. firi nake eh, gaskiyar ka eh. raba raba raba raba raba a a to menene haba da ni da kai ne ba wallahi ƙarya kai ni wato wannan to ko kuma wani abu ne maka a a wallahi to raba raba ka ta faɗi ga ta can wai shin ban hana ku zama a nan ba kuna caca ranka daɗe abin da nake so da kai ka fuskanci ranka dade eh wallahi babu uban da zai hana ni abin da nake so kai mu fa mu ne garin nan kuma ni ne abin da diga nan garin nan kaji ko wallahi babu uban da sai ce ne zan tayi daga nan gurin mu daina wannan sana'a <laughs> ba kwarai eh bilalabi ka taro america yaki eh? ni kake ga wa ba uban da ya isa Warai na ga ma kai gumama kaga dakata <laughs> bilalabi gumama ka bi ni a sannu nace na san abin da kake kai gumama na'am to shikenan ashe ma ka sani ingo je ka me na ce karbi ka je kawai to kaga billahi lazi la kaga osun kuma ya san da nan gurin wallahi osun ku na ce ya san da nan gurin baka da yadda zaka yi wallahi kuma dole ka iyali ingo je ka kawai ka ka ka nema a daidai na fanta inda zan biyo maka mhm. billahi lazi na fanta inda zan biyo ma duk ta inda ka biyo ba kofa wallahi to shikenan zan je gun da gaci in na je gun da gaci za ga yadda zamu da kai billahi lazi Allah kuwa ka je mana to shikenan ita ko dai gunsa zaka je eh. ka wuce gunsa to shi kenan. nace ka wuce gunsa ba komai ja Shi kenan. wallahi Allah naji to oh. wata mara kamar kamar muciyar bera sakai Allah kiyaye ka zo mana ka ji abokin wannan fa bai san da bane fa yaya ka san dalilin da ya sa na kira ka zuwa nan sai kin faɗa gaskiya abin da ake wa abba a cikin gidan nan ya fara yawa ya ishe ni ya isa duk lalacewan uba ai uba ne ko ba haka ba amma wannan ta ja ta zage shi wannan ya ja ya zage shi shi ba shi da daraja ne ko ba shi ya haife mu ba ya isa haka haka ne kima kina da gaskiya kuma kina da hujja to amma shi wannan abin da ke gani babban kalubale ne a gaban mu domin kuwa shi ma mahaifin namu magana ta gaskiya fa kenan shi ma yana da matsala duk da dai ba za mu bari ake tozarta yi ba amma to shi ma yana da matsala saboda in ba da matsalarsa ba abin ba zai zama haka ba na ji wannan amma duk lalacewan uba ai uba ne haka ne uba uba ne to amma yanzu ke da kike wannan maganar wani irin mataki zaki dauka akai kina da wani irin mataki da kika shirya dauka akai ne muka shirya dauka dai daga ni har kai ba za mu zira ido muna kallon su ba haka ne ba damuwa insha Allah hakan zai yi mu ɗauki ba komai duk hukuncin da na yanke zan gaya maka don ya ishe ni kar ki damu zan shiga cikin gida to Dan Fulani daɗin kowa multimedia, we brought you the blockbuster New World Series movie. Haba, haba kamar, haba kamar. Mu fa jama'a muke bukata yan adam. Ka isa ka aljani ka tsaya? Wai wani Allah na danyen nama duk Wa ka biyo ana atari atari, wa ka karo. It's between me and you, ai eh, tsakanin mu zai. Ka gane? So mutum ne, so mutum ne. Wani abin da ake samu ba sai ne ba. the decretion of life is anonymous but when you have the life of enchantment it could be a raise this is not going to be a destruction this is not going to be the supply of the natural the sentimental of being a con man is going to be irrational this is not be the position sectional and introduction Ibadan, how comes and how it will be in Adashi. Sunana Kwamaran Akawunta. Sunana Profesa Akawunta Manga, Randomly, wadda aka kallama da lambar Abu a kasar Moscow. Sunan mu dan Adashi Traveling and Russian Square. Sai kawai ku faɗa min cewa ku ma'aikatan banki ne. Sai ku yi min zancen miliyan ɗauki miliyan in baku. Ina son ka ba mu haɗin kai za ka yi arziki. Ya zan shiga ciki? Oga kwata-kwata na gani da wata irin duniyar. To ina ruwanka? the razor is going to be the slide. When the slids are horror is going to be the morrow. In Adashi. A duk lokacin da ake ciniki sai ka kwashe wani abu ka boye a cikin aljihunka. Ka fa saurara nan kore ka wallahi. Da taka da ta ma duk ɗaya ne a yi. Na honorable ɗin nan unguwan ne. Da ka so nake kullum kina buƙatar nama kawai ki wanko kafa ki. Haba malam Mande, ai wannan hurumin mu ne ka shigo. Ai haka? Ah. Dole hana shi wannan. Nawa ce ake biyan ki anan ɗari biyu da hamsin ce. Na san za a rina hali. In adashi. Za ki ajiye naira ɗari biyu za ta haifa miki miliyan da. Ba haddala muna kar. Dubu goma za ta haifa muku da naira miliyan talatin. Dan adashi. To wannan manyan hotel hotel da ake bubbuɗewa. ai mu ma sai mu je mu buɗe namu. A haye aiki da. Na ci saniya ta fi goma. Na gani, na gani. Na gaya maka fa wani ya ga kafa da yamin wata ɗauka sai na daina gani. Na gani. Kawai na buɗe ido na na ganna tuku ba na ce to na Allah ya da ni. In adashi. Bushe ne, bushe ne. Ai mun daɗe da sani. haba manaja na kama gida na ajiye ka ina baka abinci ina baka kuɗi ina baka kuɗin makaranta ina kula da iyayenka what do you want from me ka daga mun kafa mana kuɗi duk da haka amma dai ina son ganin ki a ina kake aje kuɗi haka kai a rayuwarka to aljihuna mana a baka da hankali yan adashi executive producer Jamilu dan kuda kabo producer Shamsu Rijal Zaki and Zakar Jamilu dan kuda kabo assistant director Nura Sadana Simat story and screenplay Nura Sadana Simat and director appointed by Rupai B. Ahmad in Adashi. And it'll come to your way on every Monday, 7 p.m. zuwa ƙarshen mako za a kawo ƙarshen wannan. Ya Ya zama dole ne mu canja wurin zama. He is very very wicked. This man is very wicked. With a very very myopic kind of thinking. And you don't know, you don't want to tell him the truth. He's very wicked. Ya shi ta lafa da kalmomi gundun gundun. Ƙar kabila. Duk matakin da za a ɗauka, za a ɗauka amma banda na kisa. Kai ma fa zanin ka tufa. domin za ka zo gida ka same ni ta ɓaci matanka ta kama ɗan tuwo za ka yi ɗa'amu. sai ka ga ɗan sanda ya waɗo daga riƙon ƙwarya sun hana ni sakat. kabila. I'll talk to the head office. Har yanzu location din na nunawa. jagorance mu je mu kashe yar kabila kai mu kawai yar kabila ya zaki zaki a gidan malam garba why you asking me that a ya ban tambaye ki ba yar kabila da motsinta da inda take zuwa da inda duk wani harkokin ta na rayuwa ina so a shiga ciki a bincika ma da wace ce ita ma kuma. ko ka bari kana ji wuta wallahi ba zan taba yafe maka kamar ciwon da ka saka mu Allah ya isa ni ma Allah ya isa take kai mai sharrin zina ka fito anan kusa da ni ko da tana jin Hausa akwai kalmar da in ta rikice mata sai ta turanci yar kabila malafar ubaka ina magana kana magana ja'iri mai zubin kariya keke har mace ta mare ni wallahi ko yan gwalce ba zan kyale ta ba har karshen ta sai sun kai ni bango na tunzura kuma na zo na zo aika aika daga ba inda na san yar kabila ba ta da hannu a cikin wannan abin gaba daya ba ta da lafiya ne ina ruwanki to zaki ba ta lafiya ke wata likitan kirki ce are you on my side again? Yes. An ce da tsohuwa ta ce ba ma haka Haba garu. Mene Kai ma har munafikin za munafikin ne. have no special training you train specially what are you saying? There is no next time maybe you'll be behind bars. And where is the boy? I'm set. Everything is ready. Yadda ko mutuwa kake zaki mace ki shiga Not you, you. You're under arrest. Faisal ɗinki ne ba. ƴar kabila! Sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a tashar mu ta Sarham TV. A nan ne kadai za ku rika ganin wannan shiri duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Ina ma abota masu hawa abin hawa mun zo muku da ATF man giya auto wato kamfanin ABY ya zo muku da ingantaccen man giya domin hawan mota ku je ko ina a faɗin duniya. Sannan mun zo muku da mas giya ep 140 na manual i love you albishirinku ina 'yan adaidaita sahu ina gabatar muku da wato tubo cycle 40 lita biyu 2 lita kenan ga 'yan adaidaita sahu don gudanar da juyanku cikin kwanciyar hankali mun zo muku da lita ɗaiɗai 'yan adaidaita sahu sannan na zo muku da komai da ruwanka wato super tubo na masu adadin sahu ko babura masu kafa biyu ga kuma ultra super diesel shi kuma na manyan motoci ne ma'ana tireloli ABY Lubricant